Allah zo mutum Alhaji Shehu ya turo mu ya ce a tai aka shi wannan dakto. Mana Shehu? Alhaji Shehu a giwaye. Ta ce a tai aka shi wannan dakto muka tai can gida ne aka kwasa kowa muka isko Sai yaran suka ce ne ba mu kuɗi kuɗi muka so baka ba mu kuɗi ba za mu kashe ka. Ya ce shi Allah bai da kuɗi. Ya ce to Allah abin daga za a sa a hannu ka ni ce to ni abin da zan faɗa maka. Tunda haya ce bai da kuɗi ka a rabu da shi. Kai guda ce wallahi ba a rabu da shi. wurin tun ɗaya na magana guda cewa layi mu sake magana na sabin daga ya ci kura daga wani an ka zo an ka sa a da kawai an ka sassare an ka sassare shi kawai an ka sabin daga an ka hannu an ka halin shi da bin daga kawai an haɗawo ne to kawai an ka zawa na in kuma na ce daga wannan rana daga wannan rana wanga abu da faru daga wannan rana tsakani na da Allah daga rana na bashi har abadan abada fara wannan shi na eh, ni mutum bakwai ne kashe a da wani gari da ne eh. shi dan badda amma idan ka dalilin ne can mutum dimi kashi da gida ko da adda da ko da ko da adda a da me dalilin ku na kaddamar da harare wannan ba ka to saboda abin da sa wannan abu Allah sa mu bara an kasa an kasa mu wallahi ne gaskiya wa gisa ko alhaji shi